kwamitin da uwar gidan shugaban kasa hajiya aisha buhari ta kafa na tallafa waɗanda rikicin boko haram daidaita aikacin jagorancin uwar gidan gwamnan jihar borno hajjana na kan shatima sun soma zaga wasu ƙananan hukumomin da suka soma komawa don taimaka irin waɗannan mata da rikicin boko haram ɗin ya daidaita ya zaka dai wannan kwamiti sun zaga wasu ƙananan hukumomi guda biyar da ke faɗin jihar borno inda sukan tallafa mata ɗari uku a kowace ƙaramar hukuma da kayayyakin abinci wanda da shinkafa da taliya da indomi da madara da man goge haƙori da dai wasu kayayyakin buƙatu bukatu irin na yau da kullun da ake amfani da su a gida a jiya ne ma dai wannan kwamiti suka ziyarci karamar hukumar magumari da ke arewacin borno inda suka tallafa irin waɗannan mata da suka soma komawa gidajensu da a baya rikicin boko haram ya sa su ficewa daga garin wanda aka miƙa wa kowace kayan tallafin a hannunta honorable yara gambori ita ce sakataren wannan kwamiti da yanzu haka ke rabon waɗannan kaya yanzu an lura kamar yadda wasu sun fara komawa local government areas ɗinsu so ita matan shugaban ƙasa ta ce ya kamata a bi mutanen nan ƙauyukansu domin ta hakan ana ƙara musu kuzarin don su koma gida ta haka kuma ana tallafa musu da kayan abinci da na masarufi cikin kwana uku yanzu mun raba ma local government guda biyar kaya da goza da askira uba mafa dukwa da magumiri kowane local government mun kira mata mun ba su kayan nan da sanin cewa ba su kaɗai za su ci abincin nan a yadda na faɗa mun ba mata 300 in ka duba kowane gida akwai kamar mutum biyar kaga an ciyar da kusan mutum dubu da biyar a kowane local government kamar kuna shirin faɗaɗa wannan taimako ne ga wasu ƙananan hukumomi ko kuma kun tsaya waɗannan ƙananan hukumomi biyar kawai a'a duk kananan um, hukuman da ƙaramin hukuman da jama'ansa sun koma gida za mu bi su inda ba mu iya zuwa ba za mu gayyace su su zo mu mika musu don kida kawai me yasa kuka mai da hankali kan mata kaɗai ka ji cewa kuma wannan abin ya shafi mata da maza eh to a takaice dai a cikin wannan halin da muke muka tsinci kan mata sun fi yawa mata su suke tare da 'ya'yansu mata su mazan koda sun je nema mata su suke rike da gida allah misali jiya da muka je mafa mun tarar da mata da yara wajen 900 ba namiji ko ɗaya yawanci mazan sun gudu so in dai ka tallafa ma mace tabbas iyalin gaba ɗaya ka tallafa ma koya irin wannan mata suka karbi wannan tallafi ke ji ne? Wallahi mun gode sosai Allah ya bar su mu ma Allah ya sa mu raya marayun mu a hannun mu. Kamar ki rasa mai gidan ki ne ke? Eh na rasa mai. Na marayun guda nawa ke da shi? Guda biyar. Ga shi me da me aka baku ne yanzu? Gashi nan abinci turin ba abin da babu Allah ya saka ba abin da za. Suna na fanta falmata alhaji. Mun gode Allah mun gode Allah ya sa shi da alheri da godiya shi gwamna gabo eh, shugaban kasa ya lanza ya gode yana kashin fetima ya lanza ya gode yana Allah ya sa da alheri Allah ya sa mu gama lafiya an gode kamar akwai yaya ke da suke gaban ki wanda ke kula da su akwai yara na akwai yara bakwai ne eh tara tukun biyu sun da su bakwai suna na. mahaifin su ba mm. mahaifin su ya su eh. shi ko shugaban karamar hukumar magumerin honorable bukar abdulkadir godiya wa ubangiji game da irin wannan samun zaman lafiya da ke dawowa sannan a hankali alhamdulillah mun gode wa Allah madaukakin sarki alhamdulillah ya bamu zaman lafiya ko da lokacin da mu ana hargizi ana hayaniya ma na karamar hukumar magumeri alhamdulillah Allah ya kare shi da wannan fitina kuma duk inda wannan hukuma fitinan ne ya same su muna roƙon Allah Allah ya kawo mana ƙarshen wannan abin shugaban gaban hukumar magumeri honorable bukar abdulkadir kenan ke nuna farin cikin sa game da samun zaman lafiyan da aka yi musamman ma a wannan yanki nasa da kuma wasu wuraren haruna dauta biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya